da ke wannan gari na dogarawa karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan dare na asabar bayan yammacin juma'a 24 ga watan rabi'u sani hijira na dubu daya da hudu da talatin da uku wanda ake kwatantawa da kalandar albashi sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kamar yadda malaminmu malam muhammad kabir shikaji ya sanar maudu'in da za a tattauna a kai takensa shine husnul hulk ko kuma kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda ya ce wannan maudu'i ne mai faɗi kuma ya kunshi abubuwa masu tarin yawa ta yadda ba zai yiwu a zaman da za a yi a dandake fili ko a tattake fili a dandake bayani ɗaya bayan ɗaya a kan irin waɗannan ɗabi'u da ake kira kyawawa ba sai dai a madadin haka abinda zan gabatar zai zama matashiya ce kuma fitila ce da nake fatar da haskaka mana domin ƙara fahimtar muhimmancin sufantuwa da sifofi ko ɗabi'antuwa da ɗabi'un girma da halaye na gargaru da kuma mu'amaloli waɗanda suke kyawawa don mu shiga cikin masu kyawawan ɗabi'u sannan kuma za a yi ishara insha a kan wasu daga cikin ɗabi'un da ya kamata kowane musulmi ya ƙoƙarin siffantuwa da su ko ɗabi'antuwa da su don ya shiga cikin waɗanda za a ce suna da husnul hulk ina roƙon Allah tabaraka wata hala ya yi man gamzakatar wajen isar da sakon yadda ya dace Sa'an nan kuma bayan na dakata insha Allah dama akwai ɗanguwa uwa ɗaya daga cikin malaman mu dogara dogarawa malam ya haya bukhari wanda insha Allah ta'ala kamar yadda aka nuna mani ko aka mun bayani tun farko zai yi ta'alikoki mufida insha Allah da za su ƙara fito da waɗansu abubuwan da kila muhadarar ba za ta yi fito da su ba Allah Ta baraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya kira mutane zuwa ga bautar Allah Ta Baraka wa ta'ala su zamanto masu ta Allah da bauta masu tsayanta shi masu tsarkake shi masu jawuwa zuwa ga umarnin shi ko masu miƙa wuya zuwa ga hukunce shi a wannan aiko wanda ya yi masa Allah Ta Baraka wa ta'ala ya bayyana cewa ya